Saka mai wuya. taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar pdp a zaben shekarar 2023 atiku abubakar ya ce ya yi allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi. da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jami'an da take mulki ban ji abin da ta fara a kai ba na yabo don haka mun yi alawa dai da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tun da ba gaskiya ba adalci a ciki tsohon mataimakin shugaban kasa na najeriya kuma wazirin adamawa alhaji atiku abubakar kenan a lokacin da yake bayyana a gaban 'yan jaridun duniya domin bayyana martaninsa ga hukuncin da babbar kotun kolin najeriya ta yanke inda ta ba da nasara ga shugaba ahmed bola tinubu da jam'iyyarsa ta apc akan kalubalanta da shi a tiku yake yi wa zaben da aka yi wa shi tunubu a zaben shekarar 2023 na shugaban kasa to mun gode wa rukaya basha da ta aiko mana wannan kalaman nashi to yanzu bari mu kawo muku wasu ra'ayoyi na daban game da wannan hukuncin mai magana alhaji nura abubakar waziri atiku abubakar dama ya tafi kara ne a fahimta na ya yi kara ne a kan wannan yaƙi da yake yana faɗan dm ne saboda ya riga ya hango cewa 2027 idan allah ya mana lokaci muna raye to sa ta pdp ba za ta sake tsaye shi takara ba alamu sun nuna haka dalilai na anan shine jam'iyyar pdp ta ba shi dama har sau biyar bai kama ta wannan kujera ba to shine wannan karo yake ganin bare abin da zai yi ko zai iya amfani da wata dama ya karɓi wannan kujera a kotu sannan kuma Allah bai bashi wannan iko ba ina kira kuma da su wayannan jam'iyyar adawa in dai haddan Najeriya suke yi dan talaka suke yi kiran da zababben shugaban kasa musu Bola Ahmed Tinubu a zo a haɗu a kai a haɗu ga baki daya a ce da kasa gaba su abin da ya kamata su yi nazari a kai kenan ba sai nan ne kana zama a kujerar shugaban ƙasa za ka ba da gudunmawa ba. a suna da ta tanko ni ne kakakin jam'iyyar nan ta labour party da tafiyar peter obi da datti baba ahmed to alhamdulillahi mun je kotun koli da kotun allah ya isa a kuma sun da sun abin da suke so su yi kuma mun ce allah ya isa To madalla, to yanzu bari in haɗa ku da wakilin na Abuja Nasiru Adamu Ilhikaye da ya gayyato lauyoyi guda biyu masu bambancin ra'ayi domin tattauna wannan hukunci na kotun kolin Najeriya kan zaben na shugaban ƙasa a Najeriya. Malamai basmilla. Ga muna a cikin shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tare da lauyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun koli ta yanke na korar ranar da ɗan takarar jam'iyyar pdp a tiko abubakar ya shiga yana kalubalantar nasarar ko kuma ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben ashirin da biyar ga watan fabrairu abun ma zalika ya shafi ɗan takarar jam'iyyar labour fita obi muna tare da barista abubakar kurawa wanda yake ganin wannan hukuncin haka yake babu wani korafi ko Allah ya isa ma da za a iya yi. kuma barista awal Abdulkadir Albarudi mai cewa to sai dai a yi Allah ya yi isan ya so a duba kuma wasu abubuwa nan gaba da za a iya a sake wani sabon yunkuri. A farko barista Shabakar Kurawa yi mana bayani me za ka ce tukuna kan hukuncin nan da aka yanki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. gaskiya lallai muna cikin jin daɗi da farin ciki da kuma godiyar ubangiji da Allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a da dama mun riga mun sani insha Allah in dai za a yi adalci to lallai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu za a ayyana a matsayin wanda ya kada kowa a wannan shari'a so lallai muna cikin jin daɗi sai mu ce alhamdulillah komai yayi daidai kuma alƙalai sun yi abin da ya dace sun duba doka kamar yadda ta tanada sun kuma gudanar da ita bisa tsari so ba mu da wani korafi awwal abdul qadir albarudi me zaka ce akan hukunci eto eh alhaji nasir Wannan al'amari hakika kamar yadda ka sani kowane ɗan ƙasa zai dubi abin a matsayinsa na ɗan ƙasa ne ba a matsayinsa na ɗan wani ɓangare ko ɗan wata jam'iyya ba. Shari'a da ta zo ana ƙalubalantar Uh, shugaban ƙasa da integritinsa da takaddunsa da wasu abubuwa zarge-zarge irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata uh, kotun koli ta fara la'akari da a uh, fuska da kuma sunan ƙasan da yadda mutane na waje za su iya kallon ƙasan da kuma wani irin legacy da gado da wani shiri za a yi wa zukatan yara masu tasowa akan abubuwan da suka shafi uh, yin takardun jebu da wasu abubuwa don haka ya kamata a kalli abun sama da yanda suka kalle shi kada su saka abin da suka kira technicality ko kuma salo da fidda fice su ɗaura shi sama da adalci da kuma kare mutunci na ƙasa don haka a guna shi wannan eh, shugaba bola ahmad tinubu shine shugaban ƙasar najeriya yanzu kamar yadda a kotun koli ta tabbatar amma mun ɗauki abin ne kawai tun da ya riga ya karɓa ya kai ga wannan kujera yau ba fata ba ko juyin mulki aka yi bayan da muka iya kamar yadda aka yi a Nijar don haka duk yadda ka yi ka hau mulki ka hau mulki amma ya kamata a ce an dubi wasu abubuwa sama da yadda suka yi dubi da technicalities suka suka zartar da wannan hukunci nasu. Wato awal kaya wajen kayan yi amfani da wasu ka'idoji ne ko in ce wasu dabarun shari'a kenan wajen yanke wannan hukuncin. Sosai kuwa, saboda ai eh, Malam Nasiru eh, ita wannan magana ta takarda ba yau aka fara ta ba. Gani fayemi ya yi ta na tsawon lokaci amma ya samu matsala a wancan lokacin saboda an yi amfani da immunity. To don haka an taho har yanzu an saka abin a fuskan duniya kowa ya gani sannan kuma wannan takarda da aka bayar ita jami'a ta zo ta tabbatar a gaban kotun amurka cewa bata san yadda shugaba ya samu wannan takarda tasa ba don haka ya kamata su ko su dubi abin eh, kotun koli ta najeriya ita ma ta kwatanta yin wani abu makamancin haka ta kalli abin sama da eh, kudin da za a iya kashewa domin a sake yin zaɓe ko kuma ran wani zai iya ɓaci ko kuma wani abu makamancin haka su kalli irin tarbiyya da gini da za a yi a zukatan mutane na ciki da wajen Najeriya akan irin shugaban da ya kasance shi ne shugaban ƙasar Najeriya. Barista Abubakar Kurawa ka ji abin da Albarudi ya faɗa cewa a sai ma wannan abin tun marigayi gani fawahimi ne ake ta fama kan maganar takardun nan na Bola Ahmad Tinubu. Haka. na ji abin da ya faɗa to amma <laughs> abin da ya kamata ya bambance mutane yana da bambanci kwarai a ce wannan allegation ne aka yi ma'ana wannan tuhuma ce ake wa mutum da kuma tabbaci an yi wannan tuhumce-tuhumce a baya misali kuma ko a bayan da aka yi ba a kai ga nasara ba ko maganar imiti ne ya kawo misali in an ce immunity ne to ai bola tinubu biya bar gwamna tun dubu biyu da bakwai me yasa ba a ci gaba da binciken ba lokacin da bai da immunity din har a kama shi da wannan laifin na ɗaya kenan na biyu wannan maganar da ake yi fa ya kamata shi a matsayinsa na lauya ya sani cewa doka ta tanaji shi electoral act ya tanaji abin da ake kira pre-election matters misali abubuwan da ya kamata kafin zaɓe ne ya kamata a yi su wanda maganar ingancin ɗan takara na ɗaya daga ciki wannan mutane ba su yi wani ƙoƙari ba a wannan lokacin sun je ko su nemi kotu tunda suna da ganin suna da abun faɗa su je su kai ƙara kotu su ce na bai da takarda saboda haka bai kamata INEC ta da shi takara ba ko bai kamata jam'iyya ka za ta ba tikiti ba ba su yi ba aka tafi aka yi zaben nan bayan an tsaye da shi a takara an zo an yi zaɓe an gama aka tafi suka ba an kada su zaɓe suka shigar da ƙara a kotu kotun farko kenan court of appeal wanda ita ce court of first instance it kotun farko kenan a harkar zaben shugaban ƙasa a wannan gabar duka ba su zo sun kawo wannan ikirarin da suke yi ba sai da aka gama aka nana su da ƙasa an tafi kotun koli sannan su zo su wani ce wai menene bai da takarda kaza kaza kaza wannan duk zance ne kawai na ɗan siyasa duk zance ne da dan siyasa babu wani magana da zaka zo da shi wai maganar wani dan kasa kishi aikin kishin kasa shi ne amma ba amma ba ka ji abin da supreme court ka ji abin da supreme court ya faɗa ne ya hana wannan abu ne na cikin gida ba gani wai ni ya fara yi a dubu biyu da bakwai dan me ba ku kai shi kotu ba kun tuhumce shi an tabbatar da shi a matsayin wanda bai da takarda shekara no daga 2007 zuwa yau yau shekara no daga 2007 me kuke yi bacci kuke yi sai da mutum ya zo zama shugaban kasa akwai kuta da fitina kuta da kare ba kuna cewa bai bai a ina ne bai makarantar ba A awwal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa ko wani abun da kotun koli ta yi kana nema ka kalubalanci cikin turawa ai eh, maganar da ake yi abin da ya ɗauko wannan jam'iyya da ta zo take kalubalantar fitowan kashin shetima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa abu ne mai sauƙi kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka pdp ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ba bai dace ta tsayar da ɗan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutum ya zama shugaban ƙasa wannan babu wani laifi a kawo takardu da bayanai kuma an ji an kawo takardun amma kuma eh, kotun koli ta duba abin da na kira da salo da fit fice inda ita kotun kolin barisa ita ma eh. kotun kolin abin da ta faɗa tana da conflicting takardu guda biyu okay kun kawo mun kawo mm. kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ka aminta da shi To a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wata yau za mu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawa din inda kuma za mu ji wannan sabanin bambanci da ke tsakanin lauyoyin musamman game da yadda da APC da PDP kowa ya kawo takardu da ke da alaka da makaranta da aka ce turbu yayi a Chicago da ke na Amurka kuma aka gabatar a kotu kuma karshen ta ta bayyana hukuncin da ta bayyana. Muna godiya ga su baƙin namu da shi wakilin namu Nasiru Ali Mulhaka ya gayyato mana wato barista Abubakar Kurawa. da kuma barista awal abdulkadir albarudi wanda suka halarci wannan wuri domin bayyana mana ra'ayoyinsu za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa tasu rana ta yau mun ba ku lafiya daga washington dc yin aliyu mustapha sokoto